This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na daren yau Lahadi biyar ga watan Mayu na shekarar dubu biyu da da ashirin 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji Grace Alheri Abdu dauke da shirin kallabi da kan leƙa saƙo da lungu kan al'amura daban-daban da suka shafi mata. Amma kafin ta shigo sai a yara zama a sauraron labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ba a samu wani ci gaba ba a tattaunawar da aka yi yau Lahadi tsakanin Isra'ila da Hamas game da ƙoƙarin kawo ƙarshen yakin da aka kwashe kusan watanni bakwai ana yi a Gaza wanda ya yi sanadin mutuwar dabban mutane tare da tilastawa Falastinawa sama da miliyan ɗaya gujewa matsugunansu. A birnin Alkahira, shugaban ƙungiyar Hamas Ismail Haniye ya bayyana cewa kungiyar mayakan falasɗina na son a cimma cikakkiyar yarjejeniyar da za ta sa a kawo ƙarshen yakin da isra'ila ke yi da kuma ba da tabbacin janye dakaran isra'ila daga gaza yayin da kungiyar hamas za ta sako mutane kusan 100 da ta yi garkuwa da su sannan kuma tana so a sako mata ɗaruruwan fursunoni falasɗinawa da isra'ila ke tsare da su. a cikin wata sanarwa da ya fitar haniye ya zargi firayim ministan isra'ila benjamin netanyahu da ci gaba da kai hare-hare da kuma faɗaɗa rikicin da yin zagon ƙasa ga ƙoƙarin da masu shiga tsakani da sauran ɓangarori daban-daban ke yi na ganin an cimma tsagaita wuta a gefe guda kuma a yau lahadi ne firayim ministan isra'ila benjamin netanyahu ya faɗi cewa gwamnatinsa ta kaɗa kuri'ar amincewa da rufe ofisoshin kafar yada labaran aljazira mallakar ƙasar kata Netanyahu ya sanar da haka ne a shafin X wato Twitter, amma babu cikakken bayani kan tasirin matakin akan Aljazeera da lokacin da matakin zai fara aiki, sannan kuma ko matakin na wani ɗan lokaci ne ko na dandandan. Nan take dai babu wani ƙarin haske daga shalkwatar Aljazeera da ke birnin Doha. wani wakilin sashen larabci a kafar ta aljazira ya ce matakin zai shafi ayyukansa a isra'ila musamman a gabashin birnin kudus inda ta kwashe watanni tana yada labarai kai tsaye tun bayan harin da aka kai a ranar 7 ga watan oktoban bara wanda ya haddasa yakin gaza amma matakin ba zai shafi ayyukan aljazira a yankunan falasdinawa ba a cewar wakilan To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Lahadi ne shugaban kasar China Xi Jinping ya isa kasar Faransa don wata ziyarar aiki wadda Emmanuel Macron ya karɓi bakuncinta. a yayin ziyarar shugaban na faransa zai nemi tattaunawa da takwaran aikinsa akan batutuwan da suka shafi ukraine da kasuwanci ziyarar ta shugaba shi da ke zuwa a daidai lokacin da aka cika shekaru 60 da kulla hulɗar diflomasiyya tsakanin faransa da china ita ce ta farko a turai tun daga shekarar 2019 bayan haka zai kuma kai ziyara serbia da hungary zabar faransa a matsayin babbar ƙasa da shi zai ziyarta a turai na nuni da irin kyakkyawar dangantakar da ke tsakanin china da faransa tun bayan da macron ya kai ziyarar aiki china a watan afrilun shekarar 2023 gidan talabijin ɗin cctv na ƙasar china ya ce jirgin da ke ɗauke da shi ya isa birnin paris Mummunar ambaliyar ruwa da zabtarewar laka sun kashe mutane akalla 57 a kudancin kasar Brazil. A kan dole kuma kusan mutane 70,000 sun kaurace wa gidajensu a cewar hukumar sa ido kan bala'i da kare farar hula ta kasar. Akalla mutane 74 ne suka jikkata yayin da wasu 67 suka ɓace sakamakon mummunar ambaliyar ruwan da ta auku a cewar hukumar. Adadin mace-macen bai kunshi wasu mutane biyu da suka mutu sakamakon wata fashewa da ta auku a wani gidan mai da ke Petro Alegre ba. wanda wani ɗan jaridar kamfanin dillancin labaran afp ya shaida a lokacin da masu aikin ceto ke ƙoƙarin shan mai yawan ruwan da ke taruwa da sauri a jihar rio grande do sul na barazana ga madatsan ruwa da kuma tattalin arzikin porto alegre birni mai yawan mutane miliyan 1.4 maryam dauda aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To madalla masu sauraro yanzu kuma lokaci yayi da zan ja gefe in barku da Grace Alheri Abdu a cikin shirin kallabi. Ya rayuwa kowa da yadda Allah ya tsara mai rayuwar shi kuma dama ni tun ina karma ina da interest akan aiki da sha'awa akan abubuwan da suka shafi jarida kin san aka ce cewa turan gini turan zane akwai passion akwai kuma education kallabin shirin ta wannan makon yan uwana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsonewa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Suna na Alheri Grace Abdu. Yau kallabinmu ta mako wata mace ce da ta ɗaura rauna da dama kama daga lauya, 'yan siyasa, da kuma 'yar jarida za ku ji kowa ce kana kafin mu jingina batun cin zarafin 'yan aiki yau bakin namu za su fayyace waɗanda ke da alhakin wannan cin zalin da kuma hanyar yi wa zaren tufka ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. kafin mu kai ga hira mu da kallabin mu ta mako bari mu bude babin da batun cin zarafin 'yan aiki da galibi mata ne kananan yara da iyayen gijinsu mata ke yi. A yau Bakin da muka gayyata domin neman hanyar shawo kan wannan matsala sun fara da bayyana waɗanda ke da alhakin cin zarafin 'yan aikin. da iyaye ne iyaye masu sakin iyaye da suke sakin yara kuma farkon ma laifin iyayen da ka uba ne saboda shi ya kamata ya tsawatar in ba da izinin shi ba ta yadda za a yi amma wasu iyayen baban ya mutu baban ya mutu mhm. ke kuma uwa yanzu ki zauna ki rungume ki rungume yaran ba tallafi daga kowane bangare ko da ba tallafi ki ki zauna Allah ba zai hana yin da za ku ci ba ko ke ki je ki aikatau din ke ki je ki mm. kama yarinya amma a kin gwammace ki dauko yarinya ki kawo ta bariki sai ne kare mata aure suka ce suke yi eh. tara kudin aure tara kudin aure wani sai ma fakin mm. tara kin tara kin tara kin tara sai kin je karshen ta a ce dan uwan uwa ta cinye ko ɗan uwa ta cinye karshen ta da yarinya ne ta tashi ta sha sanyin banza ta sha duka to wato kiran ba yarinya ake ba kuɗin ba aikawa da shi ake ba. aiki hmm. akwai wanda ah, kamar yadda ce muku mun binciki su waɗanda suke irin wannan sana'a na kawo yara daga kauye hmm. eh, amma sun ki yadda su zo cikin wannan zaure namu mu yi hmm. tattauna ah, ɗaya daga ciki take ce mana ai akwai ƙauyen da suke zuwa ɗauko yara ƙauyen duk wacce ma bata zo birni ba bata zo ta aikata ɗin nan wai ba a wurinta saboda dai ba za ta iya kirki ba bata waye ba bata iya gyaran daki ba a saboda haka kwandishan ne na yarki ta samu miji wani alfahari a ƙauyen shine sai ya tabbatar da cewa ta taba zuwa birni ta yi <laughs> aiki so me ko ya zama abun kila ran kunya da dan jin nauyin cewa ma kin yi ma wani ma bauta mm. to su a can abun alfahari ne sannan wa'ansu suka ce daga cikin suka ce sukan samu taimako ma'ana su idan suka je sukan zama kamar wa'ansu hajiyoyi ne wa'ansu uh, sarauniya mm. ana girmama su idan suka je ƙauyukan ɗauko yara mm. tunda zaki dinga ganin kyaututtuka ta ko ina kowa yana neman su yi musu alfarman daukan yan dan shi zuwa birni a shi sa ai ai eh, ita wannan kasuwanci ko in ce sana'an dauko yara daga kauye zan zo su aikata ya zama babban sha'ani sannan kuma suka ce roƙon su suke saboda kuɗin auren da za a yi kayan auren ya to ba daga babanta yake fitowa ba ko daga uwar ita za ta nemo abinta ta hanyar zuwa birni yin aikata ta hannun kun ji al'amuran da ke eh, faruwa wato women leader kenan a ah, to haba women leader ce mana eh. yanzu wannan agency din nan ma ai akwai laifi akwai doka wadan an kama ita agent eh. za in aka hukunta ta akwai years ma da za ta yi wato ita magajiyan nan a shara'ance kaman kaman wani irin doka ake akwai doka na naptip suna ɗauko yara ne daga wani wuri suna ɗaukai su slavery ana kamar bauta so hukuma ta hana mana kuma san ba sa bin kadin yaya yaro yake kudin kawai kudin suke samu to hukuma da ya hana kuma akwai kwayas yes da in an kama ka akwai shekarun da ake yankewa kamar shekara bi kuma a eh. cika taron dubu dari biyu da hamsin kuma kin ga irin wannan ma ake wai wannan aikin ma da ake wannan cin zali ba fa iyakacin ma Najeriya ba kan kika mu wanda suke dauka ya zuwa Saudiya su ma wahala su yaran za su je su wahala amma ita wannan women leader ita ke cinye kudin ita bagajiyar ita ma eh, ita ce ita ke cinye kuɗin saboda in aka ce kamar saudiya ka an kai ka aiki kin ga na fake da ka zuwan ki dai ba larabci kike ji ba ita wannan women leader ita take jin larabci ita canya ake so saboda da ta wurinta kuɗin zai dinga fita mm. za a iya baki kuɗin yaro a ce ki ba sai ki kasa kashi uku ko ki kasa kashi biyu sai ki ɗauki rabi sai ki aje ma yarinya mm. so ko da ya danganta da yanayin yadda aka auno miki yarinyar kika zo ita riba ake ci da su mm. Mm. riba ake ci kamar yanzu misali yarinya za a iya cewa an auno ta akan miliyan biyar ko miliyan mm. shida sai fa ta gama fitar da kudin ta akan ta sannan fa abin da ta tara sannan yarinya za ta dinga amfana da wannan kuɗin wahala ce za ka je kai ta ta yin ta to ko kowane dai bangare ne shi wannan ne laifi da ake aikatawa mu dai matan da mu ne ko muke me ko mu tausaya wa mace yar uwanmu a mm. matsayin ciwon ya mace na ya mace ne tunda mace aka sani da tausayi ita aka sani da tausayi su ma wanda ake kawo mu kuma su iyaye ne mm. sun haifa su ma yawa to amma ga akwai bambanci wurin koma me suke aikatawa musamman azabtarwa da mm. suke yi akwai kuma masu rikewa da kyau ba akwai eh, masu rikewa da kyau wata ma in ta rike ta rike ta yi karatu karatu ta karatu ta kan ɗauke ɗanta ta haɗa da wannan mai aiki saboda sun san nagartan yarinyar hmm. a nan gidan da tashi sun san ko bina ta tarbiyyanta waye waye duk ana aka yi mata tarbiyya wani ɗan matar shi take haɗa ta cewa na ka ne hmm. ko kuma ya Allah matar gidan ta mutu hmm. mai gidan zai ce ba zai bari yarinyar nan ta kubuce ba ni zan aure ta to ai kuma dai malama rika kin ƙara ba matan aure tsoro su ci gaba da <laughs> ai wannan shure shure barki ji shure shure ai bi hana mutuwa mm. duk iyakacin ki in namiji yasa zai aure ko ina ne ma zai je aure eh. to goma ma a ce ma wanda ma kika sani ko kika sanya take a ni dai wanda ka kika aure a waje kan akwai barista ma na cewa wata yadda ba mai aiki na akwai mai aiki akwai mai auren mai aiki na gogan ka fada da ka fada <laughs> eh eh bai taimaka wa madam ta zama madam a wannan mai aikin sosai wannan ayin shi ma ba so ɗaya ba so biyu ba ni kai na ganin ce ma ba jiyau ba mm. mai aiki ce aka kawo gida mm. kai miji ashe kana so <laughs> in mai aiki in mata gida ta abu sai ka ce ba ta iya ba na wannan mai aiki ba ta nisan sallame ta eh, ita ne mai aiki ita kuma mata gidan an yi hadan fada eh, mai gida ita kuma matar ita kuma tana yarinya tana mata biyayya hmm. tana jin daɗin zama da ita tana zama da ita sai da ya kai mai aikin nan ta ce wance ita ce yau rabuwan mu ya zo ta ce me ya faru hmm. ta ce bari ki ji ta ce tana kuka ta ce ba zan taɓa cin amanaki ki ba ta ce ga ga shi ga shi ga shi abin da mijin ke amma in kin ce ƙarya ne sai mata ta ce mijinta ba zai yi haka ba mhm. ta ce bari in baki shaida sai ta ɗauko wayarta sai ta yi flashin ɗin mai gida sai ta sa wayarta ele suwiti na ya aka yi na ta ce hajjiya ba ta nan ta fita ke kadai ce mhm. ta dinde soyayya kaza kaza kaza kaza ta ce a daman na ce kudirin nan da ka kawo na yadda na amince zan yi kin yadda to ta ce to yanzu matsala ɗaya za mu yi da hajiya sai ce a da Allah wannan ba abin nan bane zan ja faɗa ne in na ja faɗa sai in kaɗa ta gida in ta tafi gida in gane ba daidai ba ne in ta tafi gida barista ta tsorata ina faruwa ba tsorata ba ba da daɗin idan ta tafi gida sai in ja faɗa zan ce ta mun kaza idan ta tafi gida saboda na san tana da fushi in ta tafi gida nan da wata kaza kafin na anyi ni kuma sai in lallaba in lallaba sai in je in dawo da ita sai mu gurje sai in bata hakuri sai mu zo mu zauna mm. to sai ta ce kaga muna zumunci yace da Allah rabu da rabu da ita da wannan sai ta to shikenan saboda gashi na naji shigowar ta bari in sauri in kashe waya kan ke san tana da waya ta ce abu zan taba sani <clears throat> tana da waya ba yarinya ta kashe waya a gaban mata. Caɓi, ina cin amana. Yana dawowa ya ga yana muzure ba ai kaza kaza ba ina wance ta ce mhm. ai wance ta tafi gida mhm. so ban katse miki ba sai da sai da ya ce mata sai da ta ce mishi to yanzu kuɗin da za a siyayya turo mun zan je da iyayena da waye zan yi siyayya zan yi kayan daki ya ce duk zai sa a yi mata oda ta ce a'a ba ni ya fi son san abin da raina ke so ita mai aiki ita mai aiki ya tura aka ya tura ta ce ya tura mata kuɗi maƙudan shi ya bude mata account yarinya. ya tura mata kuɗi maƙudan kuɗi masu yawa da yana jin kan masu aikin ba ba sa zama su kuke kuke da ƴaƴan saboda kada ba su tsoro kasu su nemi nemi kada ya raki da mace kuma ana yi haka haka haka ke faruwa to kin ga magana ta fara ba so da yake ba kin eh, ake da ƴaƴan taki a razana ki in ma mijin ya eh, ga azabtar da yara har da ƴan ƙanana shekara ne yaran za su ji tsoron da haka yara in suka bude idanuwa idan in ya bude ba za ta mm. dauka su ba ai an yi gudun gara ne kice baki dauko kato budura ko karamar yarinya kin dauko karamar yarinya to wata karamar yarinyar ta fi kwarewa da ke ganta wannan karamar yarinya da ke renawa to Allah ya kyauta shawarwari ga iyaye da kuma su masu daukan ma'aikata din yara musamman saboda an ci na kowa ne musamman ya mace mm. to iyaye dai kalubale gare su saboda sun ji wannan abun ba so ɗaya ba ba so biyu ba so uku ba mm. so ya kamata dai iyaye mu ji tausayin ƴaƴanmu mm. mu rike su kamar yadda Allah ya akwai hisabi tsakanin da da iyaye mm. Mm. dole akwai haƙin da zaka sauke a matsayinka na uwa ko na uba za ka sauke to kaga baka sauke ba naka je ka ce ma Allah ne barista hukumanci kamar yadda ta faɗa ko a hukumance ma akwai child rights akwai haƙin ɗa akan iyaye akwai haƙin iyaye akan ɗa akwai haƙin ma ɗa akan jama'a Mm-hmm. akwai kuma haƙƙin su ma jama'a akan ɗa akwai haƙƙin ɗa akan hukuma mm. akwai haƙƙin hukuma akan ɗa duk an an bayyana shi ɗaiɗai da ɗaiɗai mm. abinda yaro ya kamata ya yi abinda iyaye su ma 'ya'yansu mm. abinda hukuma ya kamata su ma 'ya'ya yara ya kamata su ba su eh, education wato ilimi ilimi free kyauta kyauta a irin to duk komi yana nan Hmm. an bayyana a hukumance so kowa ya yi aikin da aka sashi hmm. kowa ya yi abin da ya kamata to idan lallai ciwon ya mace na ya mace ne ashe ya dace mata su haɗa hannu domin ganin an kawo ƙarshen wannan ɗabi'a. Yau dara ta ci gida domin kuwa kallabin mu ta mako abokiyar fama ce a fannin aikin jarida wadda ta samu jarin shiga wannan sana'ar da aikin lauya waka aka ce a bakin mai ita tafi daɗi ga kallabin mu ta mako. sunana mimuna ya bakar ni ce mawallafiyar jaridan tozali da kuma shugabar gidan talabijin wato na tozali tv an haife ni a maiduguri na girma a bauchi na yi makarantar firamare a bauchi na yi secondary ma a bauchi federal government girls college bauchi daga nan na tafi bayero university yadda na karanta wato shari'a law kenan bayan haka sai na zo na yi nigerian law school a abuja na kuma yi service ina a ministry of justice a abuja daga nan sai na samu aiki a corporate affairs commission wani shekara kenan Uh, na samu aiki a corporate affairs commission december 2003 kuma december 2003 na gama service around the same time na gama service kenan na samu aiki ban wani daɗe a gida ba ya na samu aiki a corporate affairs commission uh, na yi aiki a corporate affairs commission na shekara hudu saboda daga 2003 zuwa 2007 i think uh, da yake december ne so in kika gani za ki ga kamar shekara hudu wajen towards the end of 2007 kuma sai na ajiye aikin gwamnati uh, na dan buɗe yar locan ba'ina wato limestone solicitors uh, na kuma fara magazin mujalla wato wanda aka, aka zo aka santa da wato tozali magazin kenan to haka dai muka yi ta tafiya yau dai fara tozali magazin na kusan shekara goma sha shida kenan yan kika duba daga 207 uh, ah, to date ana maganin kusan shekara goma sha shida sha biyar sha shida haka ah, bayan tozali ina cikin yin tozali magazin kuma sai na samu wato uh, kaman wata mai ake cewa sabon fashion <laughs> eh, sai na ga ato ah, na yi diversifying mana sai na bude tozali tv uh, 2017 or there about 20 ba shekara biyar shida da suka wuce na fara tuzali a tv mun fara shi as an online eh, tv channel daga nan muka hau star times platform daga plus star times platform muka hau canal plus muka hau dstv muka hau go tv to dai a yanzu dai ni ce shugabar gidan talabijin a wato na tozali tv in kuma da mujallar tozali magazin din tunda har yanzu ma muna mujallar sai dai yanzu mun koma online saboda yanayi yanzu akwai su instagram da mu ne kaɗai zaki buɗe magazin mu ga biki kiga gayu kiga mata kiga discussion irin interviews iri iri yawa to amma yanzu kin kayan tsawa na mata yawwa akwai social media akwai instagram akwai tiktok akwai ina yanda ake post mu ma dai muna da online version din muna yin abin da muka saba yi amma dai a online magazine din sai dai idan mutum yana son a mai special edition wato na magazine din zamu iya buga masa amma dai yanzu mun fi karfi akan tv din tunda tv mu duk platform inda kake tunani a Najeriya da Afirka baki ɗaya muna kai wato yanzu muke da muke gudanar da al'amarin gidan talabijin wato na tozali tv mm. to dai wannan shine takaitacciyar tarihin aiki na da makaranta da aiki <laughs> ko baki siyasa ba e to na dan taba siyasa ko zan ce muna dan taba siyasa ban dai taba fitowa wai na nemi takarar wata ofis ba amma dai na yi apc har ya kai da aka bani wato shugabar board chairman kenan wato na nigerian postal services um, ake kira menene na sada zumunta mm, eh, ma'aikatar sadarwa. na ƙasa na yi chairman eh, ma'aikatar sadarwa na ƙasa a shekara shida yauwa na yi na shekara hudu sai aka sake min renewing tenure ina na kara shekara biyu sai aka yi sabon gwamnati da aka yi sabon gwamnati ta sauke duka board chairman to nema abin sai ya shafe ni to kinji kuma a 2019 na taka rawa a siyasa da aka yi na gombe na apc har lokacin da buhari ya je gombe ina cikin watan kwamiti wanda suka tarbi shugaban kasa da tarba ke cewa ko suka tarbi shugaban kasa cikin ji kuma har yanzu dai muna taka rawar siyasa a bayan fage ba dai na taba fitowa na ce bari nemi wani kujera ba amma dai muna muka ga mutane da suka cancanta mukan je mu mara musu baya mukan dan taya su kamar su campaign mu faɗakar da mutane a kasu in sun cancanta yawa kuma ni yar apc ce har yanzu ina apc to me ya ɗauki hankalinki kin samu horarwa a matsayinki na lauya mm. sai kuma kika koma eh, eh, eh, mawallafiya kuma kika koma aikin jarida har da buɗe gidan talabijin me ya ɗauki hankalinki to kin san aka ce wai ko rayuwa kowa da yadda Allah ya tsara mai rayuwar shi shine dai babba amma kuma dama ni tun ina karma ina da interest akan aiki da sha'awa akan abubuwan da suka shafi jarida nakan nemi mamana tana karatu sosai mace ne mai son karatu so tana da magazines tana da newspapers tana da ba abin da bata da shi novels da waye to saboda tana da shi nakan saci hanya kullum in karanto su wanda ya kamata a ce na karanta a wannan shekarun da wanda bai kamata ba je zakan je na sato su na boye su <laughs> na karanta su yawwa so ana jin tun kin san aka cewa turan gini ran zane akwai passion akwai kuma education abu ne guda biyu daban akwai abin da kai ra'ayinka yana son shi akwai kuma abin da shi karatu ne kawai ka ɗauke shi to kin gani kamar lo a waje na karatu ne amma wai ra'ayi na abin da yake so ina son duk abin da ya shafi faɗakarwa watan na jarida da wani tv da wani waye yana burge ni ko ba haka ba tun ina karma abu ne wanda dama ke burge ni kuma to be candid ni a na ma application ina fa mass communication na apply so da na je ni university na je neman admission akwai wani um, um, abokin babana a lokacin shi dokta ne a B.U.K ke dr musa badara sai ya ce min me yasa ba za ki karanta lo ba babana ma dama shi ma ya ce me yasa ba za ki karanta lo ba shi ma da na je sai ya convincing ina akan in ka karanta lo zaka iya komai cewa in kika karanta law duk abin da kike so zaki iya zuwa ki yi shi ko ba gaskiya ba saboda professional course ne yace ce mass communication in kika karanta shi zaki mass communication amma ni ina ganin ana nawa tunanin kije ki karanta professional course din da law in nan ba wai da sauki ake samun shi ba ke gashi kin samu cikin ruwan sanyi so je ki karanta law to kin je yanda aka yi na karanta law ina son law in ma ba wai ba na son shi ba amma hankali na ya fi Eh, tafiya ta wajen watan shi harka na eh, sadarwa jarida ne wane ne wane ne wane shi sa kika ga na yi magazin mujalla har shekara goma sha shida mujallar nan dai ba sauki yake da shi ba in dai ba wai din ina son shi ba in kuɗi nake nema gaskiya ba zan yi aikin jarida ba saboda ba kuɗi a ciki <laughs> kuɗi a cikin shi amma dai tunda abin da kake so ni a rayuwa ina ga mutane su yi ringa kokari suna yin abin da zuciyarsu yake so saboda in kana abin da zuciyarka ke so duk da babu da akwai duk za ka yi haƙuri yawo duk abin da ya yi throwing at you za ka ɗauka because kana son abin ne za ka yi ta eh, za ka yi ta kokari ka yi ta turawa sai ya kai lokaci matsayin da kake son ya kai tunda dai yanzu rayuwa dama me ne a ce ka tashi kana da objective kana da purpose kana da abin da kake yi kuma ni abin da ke faranta min rai abin da nake yin nan duk da wahalallu da ke cikin shi abin da nake yi don ina son shi ina son abin da nake ina son abin da nake shi yasa kika ga nake haƙuri nake ci gaba da turawa nake ganin me ake tura buzu wai me ake ci mm. buzu <laughs> kai bango aha kika ga nake ta kokari nake ta ci saboda abin da raina yake so ne shi journalism martin shi sada zumunta sada sadarwa abu ne wanda ni ra'ayi na yana son shi shi yasa nake yin shi amma ni lawyer ce kuma har masters degree ma da na koma a law na yi masters degree na ban je na yi <laughs> shi a wannan ba a mass communication amma na yi courses da yawa a nigeria a turai duk a mass communication just in enhancing in uh, wato knowledge ina na wannan kisan abin da baka sani ba lokacin da zaka shiga dama zaka nemi waɗanda suke da experience haka na fara da na fara da zan shiga sai da na nemi wayanda suke da experience a field din naje na same su suka bani shawara wayan suka ce min kan nayi wayan suka ce min in ko ba kamar ni da na riga na ce zan yi so kan na yin ba wai ya shigo kunne na bane dai an gaya min dai wahalun da ke cikin shi da komai da komai na ga na ji na gani na ce haka dai zan ta pushin tunda ina so kin gane ina sha'awan shi sosai na ringa turawa na ringa turawa har muka kai inda muka kai yanzu alhamdulillah mun kai wani me ake cewa matsayi matsayi kuma banda ma mun kai wani matsayin har yanzu muna da watan we have kaman bigger dreams for the channel muna da wannan ba wai mun kai wani matsayi amma har yanzu ba mu kai inda muke so mu kai ba hmm. saboda inda muke so mu kai ba shi da iyaka hmm. eh kaman dai mu zama dai CNN haka yawwa eh, a ta duniya dai hmm. a san mu ko ina a duniya aiki business in ka fara shi zaka ta expanding ne har ya ta girma har ya girma har ya fika ya girma ya fi komai ya wuce Najeriya ya wuce Afirka ya shiga duniya shine business kin shiga wannan harkar kamar business ne kenan eto eh inda da ce kuma kin ce ba kuɗi a ciki eh ba kuɗi cewa ne harkan jarida ba kuɗi generally ba wai na ce ba wai kuɗi absolute ba kuɗi ba ne kin gane kamar yanzu a baki ne sana'o'i guda biyu akwai wanda idan kika yi shi yanzu yanzu nan zaki kuɗi akwai wanda kuma sai kin jure kin jure kin jure kin jure kin jure zaki kuɗi time inda zaki saka ki kuɗi a wannan ba shi ne time inda zaki saki kuɗi a harkan jarida ba. To madalla ba iyakarta kenan ba idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa za ku ji ci gaban da manaja mai muna ta samu a wannan fannin. Nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na wannan makon sai kuma mako na gaba ku je mu da wani sabon shirin uwar gida ke ma kina iya shiga shirin da nufin yaya ta gudunmuwar da mata ke badawa ga ci gaban ƙasa da kuma jawo hankalin al'umma kan kalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita. Muna godiya ta musamman ga wakilanmu Binta Ibrahim a Kaduna garin gwamna da Madina Dauda a birnin tarayya Abuja da suka ba da gudunmuwa ga nasarar shirin na wannan makon a madadinsu duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. To masu sauraron mu baki ɗaya kuma da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu kuma na ƙarshe a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. A madadin Maryam Dauda da ta taya na gabatar da shirin da wanda ya ba da umarni hailo Haile da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Mu kwana lafiya sai da safen ku.